ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب حقيقه mun ba annabi Musa ilimin da bani Isra'ila za su shirya zuwa ga gaskiya da shi, muka sanya a taura ta zama littafi ne abin gadarwa a cikin bani Isra'ila suna gadarsa jama'a bayan jama'a.